Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan ana lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a takwas ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Shinzo Abe tsohon prime minister kasar Japan mai fada a ji ya mutu bayan da aka harbe shi a kirji yayin da yake jawabi a yau Juma'a a cewar jami'an kasar Japan. Batun mamayar Rasha a Ukraine shine kan gaba a ajandar taron da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ke yi da ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen g20 a birnin bali da ke kasar indonesia prime minister birtaniya boris johnson na ɗaya daga cikin kasashen yammacin duniya masu goyon bayan ukraine sosai a yakin da take yi da rasha to ko murabus inda ya sanar da yi jiya alhamis zai sa a samu sauyin manufofi daga birtaniya kanin labaran kenan to koyaya bangarorin tsaro a Abuja najeriya ke daukar gargadin amurka cewa ana iya sake samun kalubalen tsaro a abuja da kewaye bayan hari kan gidan yarin kuje duk matakai da ya kamata mu dauka muna kan dauka game da haɗin kai tare da duk sauran jami'an tsaro na soja na air force na navy na civil defense na farin kaya dss duk kamar yadda aka sani da yau fa take ranar arfa wuni na arfa wuni ne na ambatan Allah da yawa sannan kuma da yin addu'o'i mutane su yawaita addu'o'i zuwa ga Allah subhanahu wataala dangane da bukatunsu Shin daidai ne gayyatar tsohon shugaban Burkina Faso mai gudun hijira Blaise Compaore wurin taron neman hanyoyin yakar 'yan ta'adda a ƙasar? Yau wa'annan da ke tadda zamna tsaye ya san kakin nan su ya san ubannansu, Wannan babban lissahi ne da wannan shugaban riƙon ƙwarya ya yi kuma muna tafa da ra'ayoyin masu saurare sannan kafin nan za dai a ji wato shirin nan na ko kuma eh, batutuwan da suka shafi amurka kafin nan ga maryam da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shinzo Abe tsohon firayim ministan kasar Japan mai fada a ji ya mutu bayan da aka harbe shi a kirji a yayin da yake jawabi a yau Juma'a a cewar jami'an kasar Japan. A safiyar yau Abe yana magana ne a wani gangamin yakin neman zaɓe a wajen wata tashar jirgin ƙasa da ke birnin Nara gabas da birnin Osaka yayin da wani mutum ɗauke da bindiga ya tunkare shi daga baya. Bayan jin karar harbi sau biyu, Abe ya faɗi ƙasa jini na kwarara. Bidiyon da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna yadda mutanen da ke wurin suka yi ta ƙoƙarin taimakon Abe wanda ke kwance a ƙasa ba motsi. An kai dattijan ɗan shekara 67 asibiti, inda kafafen yada labaran ƙasar suka ce ya samu bugun zuciya. Batun mamayar Rasha a Ukraine shine kan gaba a ajandar taron da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ke yi da ministocin harkokin wajen kungiyar kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G20 a wannan makon a birnin Bali na kasar Indonesia. Kafin fara zaman farko, Blinken ya gana da ministocin harkokin wajen kasashe uku na Quad, Catherine Colonna ta Faransa da ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock. da kuma Timbaro daga Birtaniya. A wata sanarwa da aka fitar yau Juma'a, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce manyan jami'an sun tattauna ne akan kokarin haɗin gwiwa na samar da ƙarin tallafin tsaro da na jin kai ga Ukraine da kuma sake duba hanyoyin magance matsalar ƙarancin abinci a duniya sakamakon harin da rasha ke kaiwa akan harkokin noma a Ukraine. sau biyu ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov na ficewa daga taron ministocin kasashen na g20 a yau juma'a a karan farko lokacin da biyabok ke magana a yayin zama a kan karfafa dangantaka tsakanin kasashen sai kuma karo na biyu kafin ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba ya yi jawabi a taron ta bidiyo game da abinci da makamashi haka kuma lavrov baya ɗakin taron a lokacin da blinken ya yi jawabi Prime Ministan Birtaniya Boris Johnson na ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin duniya masu goyon bayan Ukraine sosai a yakin da take yi da Rasha. doko murabus ɗin da ya sanar da yi jiya Alhamis zai sa a samu sauyin manufofi daga Birtaniya? Johnson dai na ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen yammaci na farko da suka kai ziyara Kiev bayan da Rasha ta fara mamayar Ukraine, inda shi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky suka tattaka a kan titunan babban birnin kasar 'yan kwanaki bayan janyewar sojojin rasha daga wajen birnin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda tun bayan harin da 'yan ta'adda suka kai gidan yarin kuje da ke Abuja suka kubutar da 'yan uwansu Amurka da Burtaniya ke gargaɗin cewa ta yiwu akwai sauran rana fa aka ba. To sai dai hukumomin tsaro a Abuja da ke Waye na cewa sun fi shirya tsab. Hazan mai na kaina gare ka. biyo bayan gargadi da amurka da burtaniya suka yi cewar al'amuran tsaro na kara su kurkucewa a abuja babban birnin tarayyar najeriya inda suka gargadi 'yan kasashen su da su yi taka tsantsan na tambayi kwamishinan 'yan sandan birnin abuja cp babaji sunday ko shin suna da wannan rahoto eh mun ji wannan rahoton amma duk matakai da ya kamata mu ɗauka muna kan ɗauka game da haɗin kai tare da duk sauran jami'an tsaro na soja na air force na navy na civil defense na farin kaya dss duk kanmu a haɗe muna so mu tabbatar wa mutane cewa insha allahu wannan abun bai faru ba jama'a su zama taka tsantsan game da harkan tsaro sannan kuma idan suka ga wani abu wanda ba su yarda da shi ba ko ba su amince ba su gaya wa jami'an tsaro na mafi kusa da su. Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne bangarorin tsaro wanda muke da shi wanda suke da hurumi na tattara irin wannan bayanai su kare su ce ah, mun ga kun fitar da irin wannan sanarwa shin menene kuke da shi wanda kuka sani wanda ba ku ah, gaya mana ba idan suna da shi din za su faɗa idan ba su da shi ba su faɗi ba to kaga a lokacin ah, muna iya ɗaukan matsayin cewa sun yi ne ba saboda wannan ɓangare na shari'a da na ambata a farko Ah, amma dai a takaice dai akwai bukatar ah, ita kasa ta ɗauki sanarwar da muhimmanci. Da yake kuma gobe ne idan Allah ya kai mu za a gudanar da bikin sallar layya da kuma shagulgula da za su biyo baya. To shin wani shiri rundunar 'yan sandan birnin Abuja ke yi domin zama cikin shirin kota kwana? Kafin yanzu wata ɗaya da ya wuce muke yin abin da 'yan sanda muke kira operation order wato kaman shirye-shiryen duk wani babban event in zai faru wanda muke shirya suna da abubuwan da za mu tanada don mu ga an samu tsaro a wannan abu shine operation order to mun yi shi kowane dpo dpo namu da area commanders dinmu da sauran komandoji komandodinmu duk kowa ya riga san bangaren da zai yi bangaren farin kaya masu gano mana a information intelligence duka da kuma haɗin kan mutanen gari to insha Allah wannan operation order din za mu bi shi to the latter mu tabbatar an yi sallah lafiya insha Allah kamar misali kimanin jami'an ka kamar mutumin lafiya wannan aikin ba mu faɗin numban da muke sawa amma muna tabbatarwa cewa za mu fito da jami'anmu sosai da masallatai masallatai na idi idi da duk irin wuraren da za a yi kaman hidiman bikin bukunkunan sallah duk da kuma shaguna-shaguna wato shopping mall da kasuwanni da motoci eh, moto parks inda mutane duk za su yi tafiya duk mun yi deploy mutanen mu a ga cewa samu zaman lafiya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, kada a manta ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga muryar da labaran duniya. Ana sake samun yaduwar cutar COVID-19 sosai a kasashen duniya. Saboda bazuwar sabon nau'in cutar da ake kira Omicron BA.5 wanda ya fi sauran yaduwa fiye da nau'ikan baya. kuma yana iya kama mutane da yawa da ke da kariya daga cutar. A Amurka, cibiyar sa ido kan cututtuka masu yaduwa ta fitar da wasu bayanai a wannan makon da ke nuna cewa nau'in BA.5 yanzu shi rabin masu kamuwa da cutar ke dauke da shi, kuma zai ci gaba da fin sauran nau'ikan Omicron na baya da ke yaduwa. Sabon nau'in kuma ya fara bazuwa zuwa wasu ƙasashen a nahiyoyin Amurka. brazil da mexico duka suna ganin yaduwar cutar sosai haka zalika a turai ana fuskantar bazuwar cutar a fadin nahiyar ciki har da jamus faransa italiya spain girka da sauransu kasar ingila ma na fuskantar yaduwar cutar ana tuhumar wani dan kasar haiti dan shekara 27 a amurka bisa zargin ya taka rawa a sace wasu kristoci amurkawa 'yan mishau wato masu yada bishara su goma sha shida a shekarar da ta wuce a cewar ma'aikatar shari'a amurka a jiya alhamis jean felice wanda kuma aka fi sani da zo da ake zargin dan kungiyar tsageren 400 mawoza ne an kawo shi amurka a watan mayu don fuskantar tuhuma a cewar wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen ana zargin felice da hannu a sata kristocin mishan din su 17 a watan oktoban shekarar 2021 a kusa da birnin port-au-prince da 'yan kungiyar 400 mazowa suka yi sha shida daga cikinsu amurkawa ne kungiyar ta nemi a bata kudin fansa ta kuma bukaci a sako John germain daga gidan yarin haiti wato shugaban kungiyar 400 mazowa wanda ake zargi ya ci gaba da tafiyar da harkokin kungiyar daga gidan kaso. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu tun bayan da gwamnatin Burkina Faso ta gayyaci tsaffin shugabannin kasar zuwa taron tattaunawa kan yadda za a bullo ma 'yan ta'adda da ke dada kashe-kashe a kasar. Wasu ke sukar shirin ganin har da Blaise Compaore mai gudun hijira a ciki amma wasu na cewa shirin ya dace daga nijar mai makwabtaka da burkina faso ga barma da rahoton lura da yadda kungiyoyin ta'addanci ke kokarin samun gindin zama a sassa da dama na kasar burkina faso inda suke karkashe dimbin fararen kula har ma da jami'an tsaro ya sa shugaban gwamnatin rikon kwarya laftana kanal paul ari sandawago ba. ya buƙaci gudunmuwar mutanen da suka gabace shi akan kujerar shugabancin ƙasa domin nemo bakin zaren da ya sarƙe a fannin tsaro mafarin kiran wannan taro da ke samun halartar blaise campore wanda a shekarar 2014 masu tarzoma suka tumɓuke shi daga karagar da ya shafa shekaru 27 a kanta jakadan zaman lafiya bugu da ƙari shugaban kungiyar matasa ta mojen siraji isa na da ƙwarin gwiwar wannan haɗuwa za ta haifi ɗa mai ido blaise compaore matsayin shi na tsohon shugaban ƙasar burkina sannan kuma tsohon shugaban ƙasa wanda ke faɗa aji a cikin afirka ta yamma fiye da shekara talatin ƙasashen nan na sahel ya yi kowa sanin su yau wa'annan da ke tadda zamna tsaye ya san kakin nan su ya san ubannansu. wannan babban lissahi ne da wannan shugaban rikon kwarya ya yi na cewa ya tara su a tattamna a samu mahuta ba don komai saboda a samu karɓo wannan bangare da 'yan ta'adda suka kwace ga kasar burkina a watan afrilun da ya gabata wata kotun birnin wagadugu ta yi wa blaise kamfore daure rai da rai saboda samun sa da laifin hallaka shugaba thomas sankara lokacin da ya jagoranci juyin mulkin 1987 blaise campore bai halarci zaman kotun ba kasancewar yana hijira a Cote d'Ivoire jin labarin dawowarsa gida kenan lauyoyi da 'yan kare hakkin dan adam da makusantan mamacin suka fara kiraye-kirayen ganin hukumomin shari'a sun damke shi domin rashin yin hakan na iya mayar da hannun agogo baya a shirin sasanta 'yan ƙasa da aka sa gaba a cewar su shugaban gamayyar kungiyoyi ta sun son allah dambashi na da irin wannan ra'ayi ba ta yiwuwa a kashe huta da huta tunda waɗanda sun kai rashin wasu cikin wannan kashin gilla da an kai mutum tumma sankara in ma blaze ya komo ka tsammani in kura ta mance mai akuya bai mance ba wannan komowar tashi ba ta ba da dama a ce a shahe kwata-kwata wancan kasin gilla da yamma wancan tsohon shugaban kasa da ciya da kingin mutanensu kuma bai ba da dama a ce kwata-kwata eh, shari'a ba ta da wani hannu da za ta kira shi ko ta tambayi shi abubuwa. To sai dai jakadan zaman lafiya na ganin yanayin da ake ciki a Burkina Faso a yau ya fi karfin a baiwa tashina-tashina mahimmanci. Zaman lahiya ya fi zama dan sarki. Yau hanyoyi ne ake bi na sa a samu zaman lahiya a wannan ƙasa kamin a yi zancen demokradiyya kamin a yi zancen shari'a. Wannan mutum ni na imani da Allah ya iya ya bada hanyoyi waɗanda idan aka bi su nan da wata ɗaya wata biyu za ka ji an ce burkina ta zamna lahiya to idan aka zamna lahiyar nan daga baya za su iya su shiga wani cece kuce Captain Blaise Campore ya jagoranci juyin mulkin da ya kifar da babban aminin sa Thomas Sankara a wani lokacin da tauraruwarsa ke haskakawa a baki ɗayan Afirka saboda yadda yake fafutukar kwato haƙoƙin nahiyar daga danniyar da yake ganin tana fuskanta daga ƙasashen yammaci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida barma, kamar yadda aka sani dai yau take ranar arfa, don haka daga damagaran jamhuriyar Nijar, Sheikh Abdulrahman Sadiq ya yi bayani kan muhimmancin ranar da kuma fa'idar layya. Tamar Abari gare ki. Layya na daga cikin shika-shikan musulunci wanda ya wajaba kan kowane musulmi ko da kuwa bai je aikin haji ba. Kafin kuma layyar an so musulmi su girmama wannan rana ta Arafat kamar yadda Abdurrahman Sadi ya yi karin haske a kan wannan wuni na Arafa. Wuni na Arafa wuni ne na ambatan Allah da yawa sannan kuma da yin addu'o'i. Mutane su yawaita addu'o'i zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dangane da bukatunsu. Dangane da abin da ya shahi dabbar layya kuma malamai suna cewa mutum ya nemi dai ba dabbawar da take kyakkyawa ko satar dan wannan ma Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba labarin cewa aibi guda hudu a cikin dabba ba sa barin dabba ta zamanto ingantacciya wajen lai shi kuwa malam ismaila malam Abdua karin bayani yayi game da ita kanta layyar bismillahir rahmanir rahim to layya ita sunna ce kuma ana iya kiranta sunna wajiba ga wanda yake da iko musulmi shi yake layya sunna ce tun daga annabi ibrahim alaihi salam ta zo har zuwa wannan al'umma abinda ake nihi da layya shine ma ya taƙarrabu bi zakatihi abinda bawa zai nemi kusaci da shi na jin kai na Allah da yankan shi dabba da ake yin layya da ita wannan dangogin guda takwas kenan rago tunkiya dan akuya akuya sa saniya raƙumi taguwa waɗannan nau'o'in guda takwas ko kuma ce guda hudu su ne wanda ya halatta a yi layya da su ita dai layya tana da lokacin yinta kamar yadda malam ya bayyana. Lokacin da ake layya goma da wata ake na watan sulhaji lokacin da alhazai suka hau arfa to washe gari duk musulmin duniya kowa ya yanka kuma lokacin da ake yin yanka daidai lokacin wallaha bayan sallar idi in limami ya yanka limamin garin ku ko kuma in sarki ke yanka kamar yanzu mu nan sarki yake yanka rago to in sarki ce bai da rago limami ne mai yanka shi ma ce bai da in ya kare ma mutane sallar idi sai ce to ni Allah bai hore mu ba abin layya jama'a musulmi kowa ya je ya yanka in ko ba a ba haka sai mutum ya yanka layya shi daga gida ya riga ya limami ko sarki to nama ya ci bai da ladan layya haka kuma ba kowace dabba ba ce ta waje ba a yanka ta a layya cewar malam sama'ila dabbar da ake yanka dabba mai mai daga cikin wannan wanda na zana can harko wadda take bata da mai bata da bargo in an yanka nama aka ci babu ladan layya wadda take da ido daya bata yi wadda take gurguwa a hili kowa an ka ganta ka gurguwa ce to in an yanka ita ma batta yi ko kuma mai karyayyen kaho ko da kunnen ta iya da tsaga an an ka dubi tsagar ta cinye kishi uku ta cinye kishi biyu a cikin uku na kunne batta yi ko yanke kunnan akai ko wutse ta in ka kasa uku kishi biyu babu ko kuma a'a an kahon ne iyayen jini to amma in ya warke kaho ya warke bayyan jini da sauran wani rauni wannan da su bata layya yanzu haka dai ko ina gari ya dau harama duk titin da ka duba raguna ne yake ta kara kaina ana yawo da su sai hada hadar su ake yi tamara bari murya amurka daga da magara a jamhuriyar niger A gaida tamar kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A yau shirin zai tattauna ne kan kisan da ake zargin 'yan sanda sun yi wa wani baƙar fata a jihar Ohio. Za kuma a ji cewa wani sabon rahoto da aka fitar ya kara nuna cewa lallai 'yan sanda sun yi sakaci wajen kai ɗauki a lokacin da wani ɗan bindiga ya shiga wata makarantar firamare a garin uvalde da ke jihar texas ya kashe yara sha tara da malamai biyu yau batutuwan da zamu mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla To hukumomi a birnin Akron da ke jihar Ohio a yammacin tsakiyar Amurka sun ce wani matashi baƙar fata da ake zargin 'yan sanda sun harbe har lahira. Baya ɗauke da wani makami a lokacin da 'yan sandan suka bi shi da gudu. A ranar Lahadin da ta gabata, jami'an 'yan sanda a Akron suka fitar da hoton bidiyon da na'urar ɗaukan hoto da ke jikin 'yan sanda ta ɗauka, wanda ya nuna yadda aka kashe Jalen Walker mai shekaru ashirin da biyar. shugaban 'yan sandan yankin steve millet ya faɗa manema labarai cewa jami'an 'yan sanda sun yi kokarin tsayar da walka a cikin mota a ranar litinin ɗin makon da ya gabata bisa wani laifi da ya yi wanda ba a fayyace ba amma a lokacin da suke bin sa a motar sun ce sun ji harbi ya fito daga cikin motar ta walka shugaban 'yan sanda steve kene yake cewa jin harbin da ya fito daga motar walka sai laifin ya koma daga na take dokar tuki zuwa kan abin da ya shafi kare rayuwa al'umma. Jim kaɗan bayan da motar ta walka ta tsaya, bidiyon ya nuna shi ya fito ya tsere sanye da wani kyallar rufe fuska. Sai dai bayan yunkurin da suka yi na kama shi duk da sun yi ƙoƙarin amfani da wata na'ura. Walka ya tsere har zuwa wani wurin ajiye mota, inda nan ne 'yan sanda suka harbe shi lahira. 'yan sandan ya ce walka ya samu raunuka har guda 60 a jikinsa sanadiyar wutar da 'yan sanda suka buɗe masa da bindigogi rundunar 'yan sandan ta ce lallai walka baya ɗauke da makami a lokacin da aka harbe shi amma kuma an tsinci wata bindigar hannu da gidan harsashe da wani zobe a wajen zaman direban motar ta walka to bayan ɓallar wannan bidiyo masu zanga-zanga sun ba zama akan tituna inda suka yi dandazo a kofar ma'aikatar shari'a a garin na akron suna neman da abi wa walka kadinsa lauyoyin walka da iyalansa dai sun yi allah wadai da wannan lamari suna masu zargin cewa 'yan sandan sun yi yunkurin ne kawai su bata masa suna bobby diselo shine lauyan iyalan matashin da aka harbe they want to turn him into a masked monster with a gun ya ce suna so ne su nuna cewa shi mugun mutum ne tare da nuna yana dauke da bindiga kuma mun san hakan amma ina so na gode wa shugaban 'yan sandan bisa wani abu guda da ya faɗa domin ya ce a lokacin da aka harbi warka sau 90 ne ko 60 ko ma sau nawa ne ba ya dauke da wata bindiga. Yan sandan dai da ake tuhuma da kisan matashin an dakatar da su daga aiki, ko da yake za a rika biyan su albashi. a Attorney General din yankin Dave Yost ya sha alwashin za a yi kwakwaran bincike na adalci. yana mai ba da shawara da a yi hattara saboda bidiyon da aka gani wani bangare ne ɗaya na abin da ya faru To wani labari na daban kuma wani sabon rahoto da aka fitar kan kisan da wani ɗan bindiga ya yi a wata makaranta a garin Uvalde da ke jihar Texas a nan Amurka. Ya nuna cewa wani jami'in ɗan sanda ya samu damar da zai iya harbe ɗan bindigar. Amma damar ta kubuce masa saboda ya tsaya yana jiran a bashi umarni. rahoton ya kara da cewa da jami'in ya yi amfani da wannan dama da an kubutar da wasu daga cikin ɗalibai sha tara da malamai biyu da ɗan bindigar ya harbe a ranar ashirin da hudu ga watan mayu saboda za a iya ba wasu daga cikinsu agajin gaggawa wannan rahoto da cibiya mai bibiyar matsalar harbe-harbe da ke jami'ar texas ta gudanar ya ƙara bayyana irin sakacin da ake zargin jami'an 'yan sanda sun yi wajen kubutar da rayukan waɗanda lamarin ya ritsa da su rahoton har ila yau na zuwa ne bayan bahasin da daraktan hukumar kiyaye lafiyar jama'a a jihar ta texas kanar steven macro ya gabatar a gaban majalisar dattawan amurka inda ya ce 'yan sanda sun nuna tsananin gazawa a daukin da suka kai a makarantar masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani jikon idan allah kai mu yanzu kan a madadin julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu to a gaishe ka bari mu ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo Sakonmu na farko ya fito daga Hamidu Kalalabuwa jihar Difa. Ya ce ni dai fata na Allah ya kama na zaman lafiya da kwanciyar hankali albarkacin wannan sallah kuma ina kira ga masu tukin abin hawa su yi a hankali a cikin bukukuwan sallah a yi sallah lafiya a ƙare lafiya. Sakonmu na gaba ya fito daga Ahmadu Manaja daga Bauchi anguwar kuma da ke a Najeriya. Ya ce ku bani dama na yi Allah wadai da halin rashin tsaro da ke faruwa a ƙasar mu Najeriya musamman ma kashe-kashe da sace-sace da garkuwa da mutane. Ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa amin. Sai sakon Ali Alhaji Haruna a jihar Jigawa, Najeriya. Ya ce ku bani dama na kira ga 'yan uwana matasan Najeriya. cewa ya kamata duk wanda ba shi da katin zaɓe ya yi gaggawar zuwa a yi masa wannan kati domin shi ne za mu nuna wa duk wani ɗan siyasar cewa mu ma muna da amfani Sakon Alhaji Mele Yusufari ya ce muna kira ga mahajjatan bana da Allah ya ba su dama da su yi wa kasashen mu addu'o'in zaman lafiya Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da muke fama da su. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Rulwani Ibrahim London Wuba tare da Buba a garin Wuba daga jihar Adamawa. Suka ce ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta mai da hankali wajen kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu Allah ya ba mu zaman lafiya amin. Amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku da fatan za a yi sallah lafiya. a gaishe ki Zahra, kafin mu karkare ga Maryam ta sake dawowa da bitar labarai. Shinzo Abe tsohon Prime Minister kasar Japan mai faɗa a ji ya mutu bayan da aka harbe shi a kirji yayin da yake jawabi a yau Juma'a a cewar jami'an kasar Japan. A safiyar yau Abe yana magana ne a wani gangamin yakin neman zaɓe a wajen wata tashar jirgin ƙasa da ke birnin Nara gabas da birnin Osaka yayin da wani mutum ɗauke da bindiga ya tunkare shi ta baya. Batun mamayar Rasha a Ukraine shine kan gaba a ajandar taron da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ke yi da ministocin harkokin wajen kungiyar kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G20 a takaici a wannan makon a birnin Bali na kasar Indonesia. Kafin fara zaman farko, Blinken ya gana da ministocin harkokin wajen kasashe uku na Quad, Catherine Colonna ta Faransa. da ministan harkokin wajen jamus annalena baerbock da kuma timbaro na birtaniya firayim ministan ƙasar birtaniya boris johnson na ɗaya daga cikin shugabannin kasashen yammacin duniya na farko da suka kai ziyara kiev bayan da rasha ta fara mamayar ukraine inda shi da shugaban ukraine volodymyr zelensky suka tattaka a kan titunan babban birnin kasar 'yan kwanaki bayan janyewar sojojin rasha daga wajen birnin mutanen biyu sun kulla alaka ta kwad da kwad sukan yawan yaba wa juna tare da nuna goyon baya ga juna a shafukan sada zumunta a cikin 'yan makonnan nan zelensky ya fito fili ya bayyana muradinsa na son johnson ya ci gaba da rike makamansa To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma kamar kar dai amince a kasance da mu a shirinmu na dare wato karfe takwas da rabi koko karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta hada shi da kuma injiniyan mu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. Wassalam.